أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمتينا ثلاثة biyu ga watan sha'aban hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 1442 wanda hakan ya daidai da sha shida ga watan uku shekara ta 2021 miladiya kamar yadda aka saba kowane mako irin wannan na talata muna haduwa da iyayenmu masu albarka a wannan masallaci mai albarka domin darasin hadisi a inda muke karanta siffatu salatin nabi صلى الله Ila وسلم من taslim, ka annaka كأنك تراها وتصفر sallar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tun daga kabbara har zuwa sallama kai ka ce kana ganin sa ƙuru yana sallah a gabanka wallafar marigayi muhammad nasir din albani Allah ya ji kansa da rahama kuma muna nan cikin wannan littafi a babin da ke magana akan sutura da wajabcinta sutura mun yi bayani a darasin da gabata ita ce abinda ake sawa a gaba wato shinge da mai sallah ke sakawa a gabansa wanda zai sha makance shi gabarin wucewan masu wucewa a gaban wannan sallah tashi wannan shi ake cewa sutura sawa'an katako ne ko sanda ko mutum ne ko karfe ne ko itace ne ina fata mun fahimta mun yi bayani a cikin wannan sosai a darasin da ya gabata wanda hakan ya kai mu shafi na saba'in da uku shafi na saba'in da uku a cikin wannan littafi yayin da muka karanta hadisin ƙarshe a wannan babi a wannan shafi kuma har ila yau inda ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka ruwaito ingantaccen hadisi daga ibnu khuzaima cewa wa kana la yad'u shay'an yamurru bainahu wa bainas sutura, wato annabi ya kasance baya barin wani abu ya wuce ko ya gitta tsakaninsa da suturar da ya sanya mun karanta wannan hadisi yace faqad kana yusalli annabin ya kasance yana sallah idda ja'at shatun sai kawai ga wata tinkiya ta taho za ta wuce ta gaban sallan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace tas'a baina yadayhi ta shigo gabansa sa za ta wuce fasa'a fasa'aha sai annabi ya riga ta tafiya mana ya rika matsawa wanda za ku tana na tashi na yi demonstration a wannan lokacin ko na kwatanta muku yadda annabi ya rika matsawa yana matsawa har sai da ya jingina da bango kamar yadda zo a hadisi ce hatta alzaqa batnuhu bil hayati annabi ya manna cikin sa da bango wannan tinkiya ta wuce ta bayansa don ya nuna maka mahimmanci da wajabcin tsarewa kada wani ya gitta ta sallaka wato tsakanin inda kake sallah da wannan sutura da ka sanya a wannan hadisi muka kwana lokaci ya halinsa kuma a yau insha Allah baraka wa ta'ala za mu ɗaura daga inda muka tsaya a tsakiyar wannan shafin ya ce wa salla salatan maktubatan kun ga wurin wa damma yadahu an ga wurin ko a dai wannan shafin na 73 dama ana ga mana yaya annabi yake sallah da ko sai malam yace wa salla salatan maktubatan kuma annabi yayi sallah ta farilla idan aka ce salatin maktuba ita ce sallar da aka rubuta mini aka rubuta maka aka rubuta ma kowa cewa wajibi ne ya sallace ta sallar farilla ake nufi domin sallar nafila ba a ce mata salatin maktuba domin yanzu nan wasu mu sun yi nafila amma wasu mu kuma fa ba su yi ba ina fata muna fahimta amma kuma waɗanda suka yin ba sa kallon waɗanda ba su yi ba a matsayin sun yi laifi idan har akwai wani abu da za su kalle su da shi sai dai su kalle su a matsayin waɗanda suka yi sakaci da lada mai yawa da ya kubce musu ko ba haka ba ne musamman ma idan muka kalli sunan rawatin dinnan suna ɗaya daga cikin sallolin da ya tabbata a sunna ya tabbata a sunna cewa duk mutumin da ya kiyaye su yana yin su to Allah zai gina masa gida a aljanna ba ko sisi ba bulo ba siminti ba tile ba zinc ba komai duk wani abin da ake bukata kayan alatu baka bukata ka sha wahala gida a aljanna tsantsare ne kawai kana yin sunanan rawatib to kaga ai iyakacin abin da zaka kalla kenan kace mutum da bai dawo ba sai dai kuma idan muka zo babi na uzuri sai mu ce kila akwai wani uzuri da ya hana wani wannan nafila ina fata muna fahimta amma dai ba za mu taɓa kallon shi da laifi ba to amma da yanzu sallah ta farallan nan da muka gabatar sama gariba wani kawai yana zaune yana kallon musu yin sallah shi ba rashin lafiya ba shi ba wani lalura ba ba komai sai yi sallah dan Allah da wani ido za mu kalle shi kaga ai laifi ne wannan sosai to wannan ita ake ce ma salatul maktuba waccan ai ba maktuba bace ba rubuta bai fada'il ne gwamce sunnoni ne nafila ne wanda idan ka yi alhamdulillah ya fi wanda bai yi bayin akwai lada amma ta in yin kuma babu zunubi Allah ya shirye da mu to annabi yayi sallah ta farilla da yayi sallan nan ya dahu sai annabi ya ainihin wato haɗe hannunsa bamma haka shine an gane wannan ko ya haɗe hannayensa falamma salla qalu yayin da annabi yayi salla ya idar sai suka ce masa ya rasulullah hadatha fi salati shay shin wani abu ya faru a cikin sallah ne afwan yayi haka da hannun sa dan ma'anar yana nufin wato kaman ya mika hannu ba dan na runguma ba na qabdu ba ya mika hannu haka sai sahabbai suka tambaye shi hadatha fi salati shay shin wani abu ya faru ne a sallah misali an canza ne ko an ƙara wani ya nau'i ne a sallah ana sallah ya haka ina ba ta muna fahimta eh kaga sahabbai da abinda suka gani sabo suna tambayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su daliban ilimi ne dama koya suke yi kuma shi da kan suna yi ma ya ce musu sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yadda kuka ga ina sallah kuma ya ce ku zo anni manasikakum ku koyi aikin hajjin ku a wurina saraka in dai za ka yi aikin haji to yi ƙoƙari ka koyi ya annabi ya aikin hajji kawai shi kenan ka yi ta huta Allah shirya da mu to saboda haka sai suka tambaye shi kala sai ya ba su ansa sai ce la ba wani abu ne ya faru a sallah ba ba karawa aka yi ba abin da ya faru shine ce ala inna ash arada an yamurra bayna yadayya shaytan ne yake so ya bi ta ina cikin sallah shaitani ya zo yana so ya wuce gabana ya ce tuhu sai na shaƙe shi shi ne zamman da ake nufi ana sai na shaƙo shi in ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hatta wajattu bar da lisanihi ala daya ya ce har sai da na ji sanyin harshensa a kan hannuna za ka shaƙe mutum haka harshe zai fito musamman shaidani yana da dogon harshe ah, sai da na ji sanyin harshensa a hannuna in ji annabi ya sha matsa sosai a to annabi ya matsa shi mala aido da in ji matsa sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda wasu ruwa ya ta nuna annabawan Allah suna da karfin mutum arba'in ne a yanzu a duniya kai kuma ba karfin ka kake da shi kawai kare karfin <laughs> mutum da kake da shi kawai amma akwai wani mutum da na same shi ba samun sa dai baran ce na taba ganin wani wato bidiyo nasa da aka yi hira da shi kan ya cewa documentary ne ko menene yana nan da ransa in dai ba yanzu ya rasu ba domin bidiyon cike da ke dudu dudu ya wuce shekaru ƙasa da goma ba aka yi mutumin dan kasan misira ne yana da ƙarfi da Allah ta'ala ya bashi Allah ya kan yi wannan a cikin mutane Noman mutum ne fa amma yana da jiki haka ka ƙarfa nauyinsa ya kai nauyin wajen mutum ɗari ina ji haka suka faɗa yana da wani irin halitta dai ta daban a jikinsa kwabo coin haka wallahi yake sawa a idansa haka ya lankwasa shi yana jan mota shi kadai ko irin bulldozer ɗin nan kaga aka zuno yana wasu abubuwa gashi kuma matansa hudu har aka hira da matan tuya kuke da shi ya kaza kaza da sauransu har ta karfin sa wajen kwanciya ma malam sun ke daban ne kawai akwai abubuwa da yawa da aka faɗa aka tare da shi Allah dai ya yi shi wani irin yanayi dan kasan misira ne <laughs> to wallahi alam ba mamaki ta ta wannan ba su ne ina ji kira da aka samu kasan nasu su san mu dawan sai dan sun lubo kila ya faɗo kawai sai aka samu ya gangaro <laughs> wallahi mutumin da yana nan kuma aka ce wallahi mutum ne mai tsoron Allah yana da ibada wato karfinsa bai sa yayi wani abu wanda yake saban Allah ko yayi wani abu wanda yake mara kyau ba wallahi abun gwanin zaga abun gwanin ban sha'a gwanin ban tausayi ko ba wasu masu kudi bane kawai talaka ne haka yake rayuwa kamar yadda noman rayuwa na kowane eh, tsaka tsakiyar talaka a wannan in yi fara kuma ai matsala kenan <laughs> wannan ai nushi ne sai mutuwa kenan to amma a aljanna mu yanzu in Allah ya sa mun shiga aljanna za a ba mu ƙarfin mutum ɗari mutum ɗari ta ga mun wuce annabawa a duniya amma su annabawan fa aljanna Allah kaɗai sa abin da zai babu wani nassi dai wallahu alam bai zo ba wanda muka san cewa ga adadin ƙarfin da za a ba su to annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya shaƙe wannan shaidanin za ka da idan aka shaƙe mutum idan shi yakan juya har harshen nasa yakan fito wani lokaci to wannan shakar da yayi shi wannan shaidanin sai da harshensa ya fito annabi yana jin sanyin harshensa a hannunsa ya ce wa aimullah na rantsi da Allah in annabi yace na rantsi da Allah laula ma sabaqani ilaihi akhi Sulaiman ba domin abin da ɗan uwana annabi sulaimanu ya riga ni yi ba wato addu'ar da annabi sulaimanu ya yi ya yi kafin ni in zo a matsayi na cikamakin annaba ai ni a ƙarshe na zo shi kuma ya riga da tawowa ya yi wata addu'a wannan addu'ar da annabi sulaimanu ya riga ni ba dan ita ba annabi ya ce larabtu ila sariyata ya ce da na ɗaure shi a jikin wani irin shinge ba shinge ba wato ginshiki an gane wannan ko min sawarin masjidi wato daga cikin ginshikan masallaci zan daure shi hatta ya tsifa bihi wildan ahlul madina wallahi har sai yara na madina su kowa ya ganshi an yi wasa da shi kowa sai ya ganshi ranan nan kwararo kwararo ana da yadda ake daura irin kaya din ana gurr haka za a yawo da shi dani yace amma waccan addu'ar ita ce yace to fa manista istata'a duk mutumin da zai samu iko ko yake da dama a cikin ku Allah ya hula bainahu wa bainal qibla wato kai iya kokarin ka kar a raba tsakaninka da al-qibla a lokacin da kake sallah ahadun kada wani yayi maka wannan mana in kana sallah yanzu da al-qibla a gabanka to kar ka yadda wani da ya shiga kaga ya raba tsakaninka da me da al-qibla to in ɗayan ku zai samu ikon ya hana kada ya ba wani daman yi haka alai ce falyaf al mutum ya aikata haka menene mahallin shahid haka wannan hadisin an kawo shi ne wato irin yadda annabi hatta aljani ma bai bari bai ya shiga tsakanin sa alƙibla su ya cike shi amma mu koma baya kadan yadda za mu fahimta karatun menene wannan abin da annabi Suleimanu, dan uwan annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga annabi shine addu'a yayi addu'a kamar yadda ya zo a cikin suratu sad yayi addu'a yace rabbi gifirli wa mulkan layan bagili ahadin min ba'adi ya Allah ka gafarta mini ka bani kyautan mulki wanda baya dacewa ba zai taɓa yiwuwa a samu wani a bayana ba dan adam ya mulki irin wannan shi yasa duk duniya in ji karshen sarauta kake nema duk Sulaiman shi ne karshen sarauta ga annabta ga sarauta eh ga annabta ga sarauta a sarautar sa shi komai ma yana mulki sannan kuma komai yana jin maganar su har dabbobi yana jin maganganun su da aljanun ma da'a suke mata da kowa da kowa da tsuntsaye an fahimta da ƙananan dabbobi kwari su tururuwa da su tsuntsaye su alhuhuda da shaidanu ifritun minal jinni ko ba ka da bayan Allah masu tsoron Allah wa qala alladhi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yasadda ilayka tarfu duk waɗannan Allah ya sakkara masa shi to da annabi nuhu annabi sulaiman yayi wannan addu'a yace ka gafarta mini ka bani mulkin da babu wanda za a ba a bayana me ya faru Allah ya amsa addu'an ku biya ta yace innaka antal wahhab ko lalle kai mai bada mulki ne Allah me aya ta biyu baya sai Allah ya ce fasakharna lahu riha Allah ya amsa addu'a yanzu ana ga mana abinda ma aka bashi ne mulkin sai Allah ya ce fasakharna lahu riha tajri bi amrihi haythu asab sai muka horar masa da iska iska aka bashi tajri bi amrihi wata take tafiya da umarnin Annabi Sulaiman shi yake bata umarni yace ta gabas ta gabas dawo yamma yi kudu ko yi arewa kai ne wuri kaza kawai ta dauke shi nan da nan iska kawai rukha'an haythu asab duk inda ga dama kawai take tafiya da shi iska yake yawo ba sai sai ka hau doki ko sai ka hau jirgin sama ko kaza a ita iskan ne ma da take tafiya a jirgin a cikin iska yake tafiya to ita iskan gaba da an bashi tajri bi amrihi ruqa'an haythu asab iska kai aka bashi a Allah ce washayatin da shaytanu shine wannan shaydanin da annabi ya shake shi da ba dan wancan addu'a ba da annabi ya samu cikakken iko a kansa wanda zai iya yin wato sarrafa shi ya daure shi ta yadda kowa zai ganshi a wasa da shi kamar yadda ya faɗa to Allah ce wa shayatin shi kuma dama addu'ar da yayi din ya ce la yan bagili ahadin min ba'di ko wanda bai dace ba ga wani wanda ba zai iya samu ba a bayara ya kullu addu'a wato karshe kawai sai yane ba ina ta mun fahimci wannan shi sa duk wani abu da za ga an ba mutum wani na sarauta ko wani mukami ga wallahi duk sai an san mai ne kawai ka kalli ita sarauniya wato malikatu saba sarauniyar saba din nan fa duk karfin mulkinta duk zuciya da take da shi da gadon da take da shi gado ne wanda yake ba a taba samun irinsa ba a wannan lokaci. lokacin da wannan bawan Allah ba aljani ba da ya roki Allah da ismullahi azam Allah ya kawo wannan gida ga karfin mulki tana da mayaka su ma mayaka domin sun kira mata cewa nahanu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin wal amru ilayki fanzu bima za ta'murin kawai ayyaki to dai tana da hankali tace idan sarakuna suka zo kasa sukan datta kaman ya ne su mai da su bayi ko ba ka bane innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzati ahliha azilla wa kadhalika yaf'alu sai ta hana su zai ba haka bane domin ta san za'i wannan ya fi ta karfi an fahimta sai ta je ta miƙa wuya ta ce aslamtu ma sulaiman lillahi rabbil alamin yace to abinda nake so nuna mana yayin da wannan mata ta zo fadar annabi sulaiman duk karfin mulkin ta sai ta zama ba kauya wallahi ba kauya ta kuma domin abinda aka yi mata shine aka ce mata udukulis sarh ya shiga domin tiles ɗin da aka saka a fadar da za a shigar tushen ɗin gilashi ne wannan gilashin ba ka iya ganin saka tabbatin cewa gilas ne gaske mana ka ce hakikanin gilas ne abinda idan kake kallo shi ne ruwa zalla dan karkashin sa ruwa ne kawai yake zuwa ka dauka ruwan ne ba gilashi ba sai ta nada kafafun ta kawai za ta shiga ruwa <laughs> za ta shiga ruwa aka ce udkhulus Shi ne Allah ya faɗa ai yace falamma ra'atu hasibat hulujja wa kashafat an saqaiha kawai haka qur'ani ya faɗa kana da kafafunta ta dauka gulbi ne ruwa mai gudana ana cewa wai ka daga kafafunta wanda sai a kafafunta akwai gashi wannan isra'iliyat ne yawa Don ba inda aka kawo cewa kafafunta akwai gashi kaza kaza kaza kaza wane ne da sauransu kana ne kafafunta saboda mai ta kware ƙaurinta don za ta shiga ruwa da ta taka hala inda husarhun mumarradun min kawari ai abin takawa ne don jamali ne wanda aka tura shi da kawari mala ka san wato duk wani sarki akwai sarkinsa mala gaba da gabanta aljani ya taka wuta an nuna mata mulki da aka zo ma abin da ya fara ɗauke mata hankali abu na biyu bayan wannan abin da aka tafi da imaninta Kuma yadda ake cewa ko ina muku hausa ne zamanin mu ne fa eh an tafi da imanin ta kawai tana zuwa abu da mita aka nuna mata wannan gadon mulkin aka ce mata a haka za arshiki haka gadon mulkin keke aka nuna mata shi ta takalla ta ce ka annahu hu kamar dai shi amma kuma wannan kai a jiwa ne domin ta san nasa yana kan ai ba yadda za a yi a ce na ta gashi anan wata san karfin mulkin ya wuce inda take tsammani shi din nata ne aka dauko aka ajiye shi a kai al'amarin Allah malam babu abin da ya dace gaba da bawa a ce mi kauya kawai wallahi tallahi fa. wannan aljanin fa ya ce ne zai kawo gadan kafin a tashi daga majalis yanzu kamar wannan dan karatu da kike yi duka ƙasa da awa daya sai a ce to za a je wato za ka je china ka dauko mana wani gado a can ka kawo mana kafin mu tashi zai yiwu to aljani zai iya Allah ya bashi a cikin azumarsa zai iya yin wannan shi an horar masa da wannan to shi kenan sai aka ce sai ce kafin a tashi annabi sulaiman ya ga wannan yayi laifi ba shi yake bukata ba sai mutum ne fa ba aljani ba wannan mutum ne irin kairi na cikin majalisar annabi sulaiman ya ce ana atika bihi qabla an yarfadda ilayka tsarku kafin ka kasa amma kaga wannan ai in ba ikon Allah ba babu yadda za a yi wannan abu ya faru kuma tabbas malamai sun yi ittifaki malaman tafsiri akan cewa wannan bawan Allah ya roki Allah ne da ismullahil azam shi mutum ne da kana roƙon Allah da imanin da kake da shi da ubangiji ka kai matsayin da kana cewa Allah yi kaza kawai dama al'amarin Allah bainal kafi wannan ne kun fayakun kawai gashi nan ya zo ke sa ya ce falamma ra'ahu mustaqirran indahu lokacin da annabi Sulaiman ya ga gadan gashi a gabansa qala hadha min fadli rabbi yace wallahi wannan daga falalar ubangiji na ne kaga bai girman kai ba shi kansa annabi Sulaiman yace li yabluwani dan ya jarabce ni a ashkuru am akfur zan gode ma ni'imar tasa ko ko zan kafirce rika ta aini kaza kaza a sai ni nan mai aljanu sai ni nan me kaza da kaza kaza da suke fariya yace wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi duk wanda gode ma Allah akan ni'ima wallahi yana yi da kansa kai rage ma domin Allah zai kara maka ne ai wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim wanda kuma ya kafirce ka sani ubangiji na mai karamci ne yana zai kara maka kowa baka yi ba zai ba wani ma wani su yi ba ya ba kafiri ma misali to mahallin shahid din nan da na faɗa muku akan addu'ar da annabi Suleiman yi, kun ji Allah ya ce an bashi iska da wane da shaydanu wato aljanu yace wa shayatin shaydanin da aka bashi wani iri Allah ce kulla banna'in wa gawwas duk wani nau'in magini yanzu nan aljani ya gina maka hawa dubu kafin ka tsafta ido banna sigatu balaga ne wajen gini ba ce albani ba kamanta ba ba ce kullu bani ba ta ce banna'in wanda ya kware kwararru wajen gini yanzu nan kafin ka yaka ko an ga kusan gida a tafi su halin sai ke bukata gashi nan duk da abin da ke ciki an sa saka maka sauri wa da waɗanda suke nutso cikin teku aljani yanzu ne zai shiga cikin teku ya maka kifaye a ƙarƙashin ƙasan teku cikin tutar ɗaya ya fito kawai ga suna gaban ka shi sa a wajen azama da sauri na halitta Allah ta'ala ya sa aljini ya fi dan adam amma sai Allah ya sanya wasu abubuwa don ƙarfin ya zama ɗaya ne ko na kama ya fi na aljanin in ka riƙe shi da kyau shine wannan zikiri da Allah ta'ala ya ba mu annabi ya karanta da mu mu riƙa yi shi ya zama aljani tsoron mu yake ji ba wallahi aljani na tsoron ka kamar yadda kake jin tsoron shi rikin azkar ka kusanci Allah ka gani shikenan kawai amma ya fi ka azanci tabbas zai sai je Iraki ya dawo yanzu nan ba gashi mai sallar magarba ba in akwai aljani a cikin mu nan sai ce to shikenan sai an jima ya fita sai ya fita ya dawo sai ce ai na je na yi sallar isha'i ne a haramin maka na dawo yanzu kuma gaskiya ne ba ƙarya yake ba Allah ya bashi wannan ina fata muna fahimta Allah ya ba su irin wannan kuma aljanun nan suna rikidewa duk ba maganar su muke ba amma mun san ya kamata mu san da wannan suna iya rikidewa su zama mutane su shigo cikin mu na ba mamaki akwai aljani a cikin mu kuma yana ba abun mamaki ba ne za su iya shigowa su zauna fi karatunsu da siffan wani ma wanda kake ganin kasan shi amma ba kasan shi akila ba shi wani kuma yanzu ya tafiya su karatu ya kawo shi kamar yadda mala'iku ai muna da yaƙinin suna kewaye da mu suna sauraron karatu suna sauraron jiki to aljinu suna zuwa su zama wani lokaci ba za ka gansu ba wani lokaci kuma su zo a siffar ina fata muna fahimta duk zai yi lokacin Sheikh bin Baz Allah ya ji kansa da rahama wata hadisa ta faru a jami'ar musulunci ta Madina mu ma mun karanta ne a littafi ni bayan ma na dawo nan na karanta labarin an fahimta wato direban sa ne yake faɗin wannan na gidansa wanda yake kuma shine PA ɗinsa ce lokacin da yake shugaban jami'an musulunci ta Madina an kawo masa ƙaran wani ɗalibi ɗalibin aikin su ɗaya dan a jami'an Madina akwai hostel iri-iri kasance akwai hostel ɗin ɗakin mutum ɗaya tal kai kaɗai ne a ɗaki akwai mutum biyu akwai mai mutum uku akwai mai mutum hudu akwai mai mutum shida ina fata ana fahimta to haka za ga ɗakunan gwargwadon yanayin yadda ka faɗo ina fata an fahimci wannan na taɓa zama a mai ɗaki uku na taɓa zama a mai hudu har mai shidan ma na taɓa da mai shidan ma na fara daga nan kuma na sai na tsere na koma daga ni sai ni <laughs> to abin da ya faru ɗaki ɗalibai ne su ne ke karatu ɗakin ɗalibai sai wani ya shigo cikin ɗakin da ya zo sai bar kofa a wani abu yana sauri wato baka fata ne shi daga kasashen afirka bai faɗi cewa ga ƙasar ba amma dai an san shi a jami'a ɗalibi ne ɗan ƙasa zama misali ɗan najeriya ko ɗan mali ko ɗan burkina faso ko ɗan nijar ko ɗan kaza baka fata ne ne kawai ko jizur kamar ko ma ina ne sai wannan ɗalibin na cikin ɗaki sai ce a ah, kamar baka rufa rufo ƙofa to bai koma rufo ƙofan ba ya riga ya shiga cikin ɗakin shi domin ɗakin kamar hostel ne haka guda ɗaya to a cikin nan idan mai hudu ne akwai cabinet guda hudu kowa ɗakin shi daban a cikin nan kofa shigowar guda ɗaya ce amma kowa na da ɓangaren shi a ciki haka ake ɗakuna in mai hudu ne ma haka za ga an kasa shi ya riga ya shiga ɗakin wallahi bai koma ba daga inda yake a ɗakin ko sai mika hannun sai ce wallahi idan sai ga hannun ya wuzi zululululu kawai ya kamo kofa ko ya kulle wannan ya ce to to jagalin zai tashi shi ne je ya faɗa dalilin da aka kai ɗalibin gara ka kira shugaban bin ba zai zo ya zauna Allah ya ji kansa da rahama kai malamai suna ganin duniya mala wallahi mala ya ce ya mai tambayoyi waye shi zai tsoron Allah daga ina yake kuma ya sura shi daga me ya kawo shi kaza ka ce gaskiya shi aljani wala haka da baka da baka kike ga maka kai ga masa ce shi aljani me yazo ya ce ya zo neman karatu wallahi ilimi ya kawo shi ne kuma tun da yake bai taɓa cutar da kowa ba to bin ba ce za mu sharaɗi da su ba za ka sake canza halittar ka zuwa wata halitta ba za ka zauna a ɗan adam ɗin nan yadda kake sai ka gama karatu eh sannan kuma ya ce ba za ka taɓa cutar ya ce dama bai taɓa cutar da kowa ba suka yi dai wannan sharaɗin kuma ya ce in ka gama za kuma kuma ya yi karatu har ya gama jami'a ya koma in inda ya wace duniya yake wallahu a'lam to ka duba ka gani kuma a aikin hajji kun sani wallahu a'lam idan aka baro arfa aka zo muzdalifa sai kwana ake kawai ko ba aikin komai a muzdalifa sai bacci kuma muzdalifa kun sani duwatsu ne ke kewaye da ita ana tsantsan dutse da washe gari za a je a jifa jama'a ko ba ka ganin mutane na hawa dutse galibin maganganu malamai suna cewa ba mutane ne zalla suke hawa wannan tsaunukan duwatsun nan ba cikin dare akwai aljanu a ciki ka iya haduwa da aljani ma a aikin hajji dan wata kasa ku yi abota da shi a kaza kaza kuma abokin ka ne sosai amma baka san aljani bane daga daga kasar daga binnin sin misali ko karshen duniya ya dawo ko ina yana ne kun gama shi kenan ka daina ganin sai shi sa da inda kaga mutum dai ala kulli halin ne yana nuna maka karka cutar da dan adam ko a ina yake musulmi duk inda ka gan shi adili ne a matakin farko sai in yi maka wani abu na cin amana kawai sannan za ka yi cewa ne bai maka gaskiya ba kada mu sauka akan karatun mu da yawa jama'a Allah ya azurta annabi Sulaiman da waɗannan halittu kuma a wannan hadisin da muka karanta don ku fahimci menene dalilin da ya sa wancan abin da annabi ya faɗa bai tabbata ba da a ce bai yi wannan addu'an ba kuma Allah ya bashi annabi sai ya tabbe shi sai ya daure shi amma fa ya sha ya sha matsa

sosai sosai wannan ai mulahaza ce mai kyau dan idan an baka mulki ba shi ke nuna kafu kowa ba kware a yanzu misali ai ba ai a cikin wata wata kasa muke yanzu ko wata kasa ce muke su mai suna Najeriya kuma muna da shugaba wanda da an tashi an cewa ya shugabanta za a ce wa ne yanzu wannan shugaban shi ke nuna ya fi kowa duk kasan nan gaba daya eh ba shi ke nuna ba kuma shi ne shugabanmu to haka aka bashi sarautar da babu mai ita in ana maganar sarauta ya hadisi ya tabbata ma ranar tashin alkiyama za a kafa tuta grid ta sarakuna waɗanda suka yi mulki da tsoron Allah suka shimfida adalci wannan tutar za a fata a hannun Abu Suleiman ne shi ke rike da wannan tutar duk wani basaraki mai adalci da zai shiga aljanna yana bin wannan tuta yana karkashin tutar Annabi Suleiman dan aka zo da basaraki azzalimi wanda ya zalunci talakawa za a tambaye shi me yasa ka ki bautar Allah kana zalunci ka ƙi tausayin talakawa zai ce ya Allah a duniya ka bani mulki ne wanda ya shagaltar da ni da sarauta na kasa kaza sai Allah ya ce kai ka fi karfin mulki ko Annabi Sulaiman sai shi da kansa ya ce Annabi Sulaiman ya fi ni karfin mulki ya Allah ya ce to ai mun bashi mulkin da bai hana shi ko bautan mu ba bai hana shi ambatan mu ba bai hana shi mana da'a da bauta da biyayya a gare mu saboda ka huta kawai Allah ya tsare mu to kaga annabi sulaimanu Allah ta'ala ya bashi wannan amma ba shi ke nuna tabbas wai ya ya ya ya samu wancan matsayin ba ai ulul azmi wannan daban suke mala su kuma abinda aka ba su yafi wannan wannan mulki ne a duniya eh wa alaikum salam to kaga rauni ne ma to kaga ne kwarai wanda aka kawo da kwarai da ga shi ma shi Allah ya bashi ki ka gani Kisa <laughs> Allah ta'ala yana bada da baiwa sa yadda yake so yanzu wannan dan misiran da muka ba da misali shi ba baiwa ba ce kaga ai ya zama wallahi ina ga masa ina ga Al Jazeera take hira da shi gidan TV na Al Jazeera kaga wannan ya kamata a ce ina ga kamar har an bashi ma irin wannan ya shiga World Guinness din nan da suke bayarwa na menene eh, wani award da suke bayarwa ya shiga kundin littafin duniya din nan kaga dole ne a yi mamaki a yi kaga ne kaga mutum ya zama abnormal haka wani haka yanayi wanda ba haka aka san mutane ba a to ai ne, a ga nuna mutum yana cin kwalba misali duk wannan ai su irin ila akwai rufa a ciki ko masu sa kusa a hancin su ko kaza duk wannan ai ƙarya ce ma da yaudara amma shi wannan normal fa yake na ga maka in ka shi lafiya lau mai gabatar da shirin mace da namiji har gidansu aka je aka dauko suna mamaki ma to ku matan nan na ya kuke iya ba biya masa bukata da wannan yanayin haka kaza kaza a cikin ai normal kawai ta ba kaza kaza wannan karfin idan zai sarrafa shi yake ainihin wato zama ya irin wayan abubuwa gashi har misali aka buga wai ma da yana cikin kan fa ya gashi shi da hannunsa ka ina kallo habo kai haka kawai kai tsalle shi kamar kai ga takarda eh ka san wannan ai ba ba normal bane kaga Allah shi ke yadda yaso Allah shi yadda mu malam yace wa kana yaqulu kuma annabi ya kasance yana cewa idza salla ahadukum ila shay'in yassuruhu minan nasi idan ɗayan ku zai yi salla ga wani abin da zai tsice shi game da mutane fa arada ahadun an yastaga bayna yadihi sai wani ya zo yana so ya wuce tsakaninsa da wannan suturar da ya sanya to da fa'a fi na haɗe ya tunkuɗe shi daga ƙirjinsa ƙirjin wannan da zai wuce kai mai haka eh kai kuma kai naushi haka ba ka je ya faɗi kawai ƙira mutuwarsa tana daidai wurin a ce ka kaji <laughs> dan dai haka a ƙirjinsa wanda zai san a ah, ba a so ya wuce ta wurin ka sa hannu wurin ƙirjin shi haka ka kange shi ka hane ka hana shi an gane wannan ko alwala yadra a mastata'a ya yi kokari ya kange shi ne dar shi ne ka hana iya karfin ka iya gwargwarkin yadda za ka iya karka ce a to tun da na haka ya wucewa to shi kenan bai ji in ya taho tura ya karci kawai ka hana shi ya tsaye wuce kaga akwai fa bukatun musulmi ya zama akwai karfi amma za a wuce kayan haka ya buge hannun ka kawai kaga baka da karfi kuma sannan shi ya saba ma Allah yi zunubi mai girma Allah ya tsare mu malam ya ce wa fi riwayatin a wata riwaya a human marratayn ya hana shi ya wuce hasu biyu in ya tunkuɗe shi na farko ya taho ƙara masa na biyu ya ƙara ya ce fa in aba idan ko ya ƙi a na biyun nan na uku to kai masa naushe fal yuqatiluhu naushe shi kawai ina fata an fahimci nan shi ne muƙatalan ai kana cikin sallah bayan ki alaka bai kaɗan yi mai wani kulli guda ɗaya kawai A gani yana eh, akwai lalura kenan wannan duk jalashi ce fa inna ma huwa shaitanu haka ya ce to shaitan ne wanda ka zo ka wuce ta gaban sallah an hana ka ka wuce so daya ka ka dawo na biyu ashe baka kaddara sallar da ake ba kenan kuma ka sake komawa har ka zo na uku to lalle shaydan ne nan. Ka mai naushi kawai to anan musallacin ba kai kanka

tambayar da kake sani wannan sulamin a cikin masallaci ne ko ba a waje ne sannan na biyu na nafila ne za ka tafsira da kare ko a yau ko Allah to ya Alhaji Suleiman ko za ka ba shi an ne to bismillah <laughs> wannan karatun mun riga mun yi shi a masallacin ne ko a wajen duk ɗaya ne da nafilar da farillan duk ɗaya ne eh, duk ɗaya ne mun riga mun yi shi a baya ai babu ma ya kusa karewa an fahimta ya ce wa kana ya ƙudu kuma annabi yana cewa lauya alamul mari baina yadil musalli ma za ba a ce mai wucewa ta gaban sallah ko ta gaban mai sallah ga shiga sutura ka zo ka wuce ka gitta ta gabansa ka san abin da yake kanka na zunubi zunubin da yake kanka kai mai wucewa ta gaban mai sallah annabi ya ce la kana an yaqifa arba'ina da ya tsaya shekaru arba'in ya ce khairar lahu min an ya murra bai ne ilaihi wallahi ya fiye masa alhari ka tsaya kana jira sama da a ce ka wuce ta gaban wannan mai sallan gara ka tsaya arba'in arba'in ɗin nan malamai suka yi sabani wurin sharhi wasu suka ce annabi bai faɗa ba shin shekara ake nufi ko minti arba'in ko awa arba'in ko ko wata arba'in galibi suna cewa shekara arba'in ne za ka yi ta tsayuwa ya ta sallah har ya idan sunan ka wuce don idan ga ka hango girman zunubin da kake ɗaukan makanka sanda kake wucewa ta gaban wanda yake sallah to gara ka tsaya ma shekaru arba'in da ya fi maka akan wancan zunubin da kake hango Allah ya tsare na sai ka canza hanya ko ka canza hanya da ah to ai dama akwai wani shi ta ai sutura misali akan yi kai kanka in zaka yi sallah ya zama kana da ilimin sanya sutura din shi ma wanda zai wuce ya zama ya san hukuncin wannan sutura din sai ina zai wuce ina ya kamata ya je ina ne bai kamata ya je ba dan kar mutum ya aukar da kansa cikin matsala kuma alal aqalla idan kaga hakan zai iya faruwa kuma ga sutura to kai mai sallan kana iya taimakon wanda zai wuce din dan har ya zama dole ta ina shine kai irin yadda annabi ya ma wannan tinkiyar shine ka matsa ka bashi baya ya wuce ta baya ina fata muna fahimta idan ba haka ba ya fi shiga cikin matsala na'am

to bai kamata a yi ba bai kamata a nan ba sai dai a nan gaba mutum ya yi gaba amma baya kar mutum ya je gaskiya sannan su ma kansu masu wucewa duk masallacin da Allah ya azurta shi da kofofi irin wannan a anan muna da kofa kusan guda shida a wannan masallacin kofofin mu shida ko kofa eh. shida to kaga zaka iya canza wata hanya ka buta wata kofa kanka ce dole kai ai takalmin ka ta yake suna ka kai dole sai ka biyo ta nan kuma alhalin ga wani yana sallah girmama sallan da zaka yi da kimar ta a zuciyarka sai ka canza wani hanya ka buta wata kofa ba wai dan takalmin ka nan ba ko dan shi wanda yake sallah ka ce adala wani ne to bari mu wuce kawai wannan ai bai ma ba sai na ji kunyan shi ba ba za ka san wani idan ya ga abokinsa ne sai ya wuce ko in ya ga kanin sa ne sai ya wuce amma in ya ga mutum da tije mai furfura sai cika kai wannan babara ne bari bari san ga a a kakai wannan ka bar bin koda waye dan girman sallan da ake yi ka canza kofa kawai ko kuma ka haƙura in dai sai ka buta nan to haƙura idan da nafilar ta shi ne ta sauki amma tabbas irin wannan yana faruwa da zaran an idan da sallah wani ma wani lokaci za ga ba nafilan bane ramuwa mutane ke yi kila wani ya samu sallah raka'a ɗaya ne ko raka'a biyu an yi sallah ana bin su cikon raka ɗaya ko raka biyu ya tashi yana cikawa sai ga masu sauri ba tare da an yi zikiri ba ba tare da an yi istighfari ba ba tare da an yi halala ko hauqala ko an yi azkarus sala ba sai kaga mutum fitfit suna fi humusha ta gaban wannan wanda yake sallah da ko babban laifi ne wannan Allah shirye da mu Allah barki sarki ya ba mu ladan abin da makaranta daidai wannan babin da ke gaban mu akan sa zamu tashi darasin gaba dan gajere ne amma kuma lokaci ya riga ya cika shine ma yaqfa'u salata a kansa insha Allah ta'ala abin da yake yanke wa mutum sallah za mu ji shi a ƙarƙashin wannan babi muna fata Allah ta'ala ya dace da mu ya ba mu ladan abin da makaranta dai wanda muke kuskure ko barancin ilimi muna addu'a ubangiji ta'ala ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah